Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon ya waiwayi al'adar waƙoƙin ƙasar Hausa da kuma tasirin mawaƙan da suke rera su waƙoƙin a fannonin rayuwa daban-daban. Nurado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. la'akari da cewar waƙa na daga cikin ɓangarorin adabin harshen hausa yasa tun zamanin da da kuma yanzu ake tafka muhawara a tsakanin jama'a akan mawakan da ake ganin su ne suka fi shahara a tsakanin takwarorinsu da suke ko kuma suka yi zamani tare irin wannan muhawara da kan tashi lokaci zuwa lokaci ko dai a fagen karatu ko kuma tattaunawa tsakanin jama'a gama gari kan kai ga ƙoƙarin kamantawa ko kuma bambanta mawakan da suka yi fice ko da kuwa ba su yi zamani tare ba kuma watakila ma salon waka ko kuma rabe-raben waƙoƙin da suke yin nutso cikinsu ba iri guda ba ne. Idan ka kalla waƙan shata, to har ga Allah za ka ɗauki manya-manyan mawaƙan duniya ne. Misali ka ce a larabawa wanda aka yi mutanabi, ka kuma ce a turawa Shakespeare ka yi kwamfiya tsakaninsu, saboda dalilai masu yawa. Kaji Maman Shata ya yi yayinsa ya tafi. Kika lokacinsa ya ɗaukaka ya gagari tsara. Sosai dai shi kuma rara yanzu ke nashi taurara. A baya-bayan nan aka tafka muhawara tsakanin wasu masana guda biyu na adabin Hausa, wato Dr. Abdul Shakur Yusuf Ishak na Jami'ar Jihar Kaduna da kuma Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan na jami'ar Sula Lamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawa, waɗanda suka baje iliminsu a kan matakin shahara da kamanceceniya da kuma bambanci tsakanin marigayi Mamman Ibrahim Yaro da aka fi sani da Mamman Shata da kuma Dauda Adamu Kahutu Rarara, wanda a halin yanzu zamani ke tafiya da shi. Za mu fara da Dr. Abdulshakur Yusuf Ishak na Jami'ar Jihar Kaduna, wanda ya fara bayar da hujjojinsa da kamanta shaharar basirar marigayi mamman shata da fitattun masana adabi irin su william shakespeare da ya rayu a yankin turai shekaru fiye da 400 da suka gabata da kuma abul tayyib ahmad ibn al-hussein al-mutanabbi masanin adabin da ya fice a yankin larabawa wanda ya rayu shekaru dubu da suka gabata mai na tafi ɗan duka kaɗan. Akwai wani abu da ake ce mashi malaman literature na duniya suke ce mashi intertextuality. Idan ka duba za ka ga shata yana amfani da wa'innan abubuwan shine mawaƙi ya zamanto yana da kaifin kwakwalwa da zai iya amfani da addini ya amfani da shi da awakan shi misali yanzu idan ka ɗauki waƙoƙin shata na sharuwa ba laifi ba ne wane ne ya sha ya mutu Ka ji wanda ya sha daga juma'a da shi da shashi sai wata juma'a kaga wannan ishu ne na mene na addini ya zo ya sa shi a tsakiyar waƙan shi za ka iya samun shakfaya da wannan za ka iya samun mutanabbi da wannan idan ka duba waƙoƙin misali a shata na misali irin amfani da addini ɗin nan ɗauko Eh, don misali wannan wurin kwamfiyar kenan za ga rarara zai wuya ka sami irin wa'annan abin a waƙoƙin shi sosai gaba ya ɗau zai buga ka ce don Allah bari ya ji kamar zagin shi kai. To a nasa bangaren Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan na Jami'ar Salalamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawa ya fara ne da ƙarin bayani akan wuraren da ya ce akwai kamanceceniya da kuma inda aka samu bambanci tsakanin dauda kahutu rarara da kuma marigayi mamman shata. An ce tushe mun dawa dukkan su katsinawa ne shi shata Allah ya kansa ya fito a garin Musawa shi kuma dauda kahutu rarara ya fito a garin kahutu karamar hukumar Danja. To inda suka dan bambanta nan shi shata ba fulatani ne shi kuma wannan cikakken bahaushe ne. To sai na sake duba bayan tusha sai na hango kuma dukkan su mawaƙan Hausa ne sannan sai na duba dukkan suna da basira da kaifin tunani Abinda suke yi shata zai yunkura ya kambama abu kuma ya karɓi a lokaci guda haka shi ma rarara zai ɗauki abu ya kambama shi kuma a karɓe shi a lokaci guda sannan suna da karɓuwa ga jama'a akwai bayanin da aka yi da aliyu kankara ciwon wata shekara eh, shata zai wasa sai da wata mai goyo ɗan da take goyo ya mutu bata sani ba saboda tsabar natsuwa da hankalinta ya tafi wurin kallon shata to haka jin da aka ce rarara zai wasa zagurin ya yi cikakkwari na ganin ma sun yi tarayya sannan suna iya ma komai waka misali shata ya yi ma hanya waka hanyar doso tsakanin doso da dogon dutse a cikin ƙasar Nijar ne shata kawai ya dinga wasafawa ya nuna yadda hanyar take da gangara da kwana da gargadar dukka sai da ya faɗe su ya ce kai hanya gada nisa dubu tsakanin doso da dogon dutse a nan ya nuna cewa ba sa raina abin da su mawa sannan kaga kamar shi rara shi ma nan sun yi tarayya domin ya ɗauki mai sai da zogale kawai ya mata waka kuma ta zo ta ɗaukaka. idan muka koma ga Dr. Abdulshakur Yusuf na Jami'ar Kaduna, masanin ya ja hankali kan yadda marigayi mamman shata ya yi fice wajen ɗaukar lokaci mai tsawo yana waka ba tare da gazawa ba ba kuma tare da gundurar mai sauraransa ba, saɓanin mawakan zamani da ya ce ba sa iya kwatantawa. E shata akwai wasu waƙoƙin da yana iya awa ɗaya yana waka. Rara idan ka zamo shi yawancin waƙoƙin shi ko da ya iya buɗe ta zai wuya iya maka wannan kaga bambanci ne wannan shata bai manta da kanshi a wakan shi irin su shakespeare su mutanabbi mutanabbi shi ne da ya waka ya waka ya ce ma sarkin garin kafur ni fa ina so har ga Allah na gaji da bani kuɗi da kake ina so ka bani rabin garin ne 'yan maltara ka duba waƙar shata da ya ma sarkin zazzau alhaji sarkin zazzau shi aka yi hawan sallah bana nan aka yi biki baka aiko min ba na ji dalilin ka ji fa sarki yake ce ma wara ba mai ban tsoro na gargaje kammalan sambu alhaji sarkin zazzau kuma sarki a lokacin yana murna yana dariya yana wannan kaji bambanci rara mawaki ne na duniya shi kanshi ya san a zamanin yanzu bayan da yake compare da shi shata ko a lokacin shi akwai su dan kwairo amma din ya tsayar da su dan kwairo cik ya shuhura to bayan zayyana wuraren da aka samu kamanceceniya tsakanin marigayi mamman shata da kuma rarara Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan na Jami'ar Kafin Hausa a jihar Jigawa ya bayyana fannonin da fitattun mawakan biyu suka bambanta. To sai kuma sun duba inda suka ɗan bambanta, iya sun bambanta domin shi shata waƙar baka yake wanda nan take zai ƙirƙire ta. Yanzu muka ɗauki waƙar guda. Guda da mata suke a gurin biki sai ɗauki yan biyu matan Malam Garba. Ice a garkin daura nan ne aka yi makarantar guda. Ice za ka ji guda na wani zaƙi kamar ka riƙe ta kasa sa bakinka. Sai ka ji guda na wani ƙanshi kamar da turare ɗan goma. ya ce da na dage na kwakulo wata waka yan biyu ta sargafo wata guda zaƙin tun daga kokon kai na san ji har karamin dan yatsa zo da ka sha ta na iya komai waka kuma ya karbu to haka shi ma rarara mai sauraro a nan shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai dakata. Sai a kasance tare da mu a mako na gaba domin jin karashen wannan muhawara tsakanin Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan na Jami'ar Sulalamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawa da kuma Dr. Abdul Shakur Yusuf na Jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka yi baje kolin sanin su akan matakin shahara da kamanceceniya da kuma bambanci tsakanin marigayi Mamman Ibrahim Yaro da aka fi sani da mamman shata da kuma dauda adamu hutu rarara a madadin abokan aiki musamman abdurrahman gamba ahmad sai kuma masanan da aka ji muryoyinsu nurado suleiman daga sashen hausa da radio france international rfi kyau masu sauraro fatan alkhairi